Mun sani cewa yaranmu sun fi koyon karatu, lissafi da kuma sanin martabar kansu yayin da aka haɗa ilimi da nishaɗi. A tashar Arewa 24, ɗaya daga cikin abubuwa masu mahimmanci da muka sa a gaba a kowace rana shine samarwa yaranmu ilimi, nishaɗi da kuma farin ciki. Ta shirye-shiryen yara da Arewa 24 ke nunawa irin su Ubongo Kids, Sesame Street Friends, Akili and Me, super sema da sauransu ne mu suke koyan ilimi cikin nishaɗi da murmushi. Ɗaya biyu uku hudu biyar. Alo, Bera, don hana Haka kuma, shirye-shiryen yaranmu na tashar Arewa 24 suna taimakawa su koyi kyawawan ɗabi'u da kuma yadda za su gina alaƙa mai ƙarfi tsakaninsu da iyalansu da kuma abokansu. Tashar Arewa 24 za ta ci gaba da samar wa iyalanmu da yaranmu ƙayatattun shirye-shirye masu ilmantarwa da nishaɗantarwa. Yaranmu su ne manyanmu na gobe. Sunana Blessing, Arewa 24, Takuchi.